بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 27 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1431 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin madina kuma shine ya dace da sha hudu ga watan shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan shafsiya ta ta ashirin da biyu ko shine musab ibn umair wanda yau cikin taimakon Allah za mu tashi akan shakhsiya ta uku, shine Ja'far ibn Abi Talib Ja'far ibn Abi Talib Ja'far dan gidan Abu Talib dan uwan Ali ibn Abi Talib kambansa shine ya tiru ma al mala'ikati fi sama shi nan yana tashi tare da mala'ikun Allah a sama za mu karanta a cikin sa inda yake tashi tare da mala'ikun Allah a sama malam ya daifuna ala hadhihi as-safahati baƙonmu a cikin waɗannan takardu da za mu karanta yanzu huwa sayyidu shahid shine shugaba kuma shahidi alkabiru sha'ani mai girman sha'ani wanda sha'aninsa babba ne alamul mujahidin wanda shine tuta na mujahidai jagora na mujahidai abu abdullahi alkunyarsa kenan abu abdullahi ibnu ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan gidan baffan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine Ja'far ibnu Abi Talib Ja'far dan gidan Abi Talib aku Ali ibn Abi Talib dan uwan Ali ibn Abi Talib wa huwa asannu min Ali bi ashr sinin ya fi Ali ibn Abi Talib yawan shekaru da shekara goma ma'ana yayan Ali ne ya girme shi da shekara goma Ja'far ibn Abi Talib wa ne a gurin Ali ibn Abi Talib hajar al-hijrataini yayi hijira kala biyu wa hajara min al-habashati ila madina kuma yayi hijira daga habasha zuwa madina hijira guda biyu sune waɗannan hijirori da aka yi daga makka zuwa habasha an yi ta farko sannan aka daɗa tashi aka koma daga makka zuwa habasha din wanda za mu karanta abin da ya faru a lokacin hijirar tasiri daga makka zuwa habasha din طواف المسلمين وهم على خيبر شي daga habasha yayi hijira zuwa madina direct sai ya tarar da musulmi طواف المسلمين وهم على على خيبر da isra akaziha lokacin da musulmi suka je suka karbe khaybar to a can ya tarar da su fa qama bil madinati ashhuran ya zauna a garin madina yan adadin watanni kadan ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش غزوة مؤتة بناهية الكرك من زن الله صلى الله عليه وسلم يسن يشي زما أمير شيني أمره أمر يؤمر أميرا هو تأمير يا ساشي زما أمير شو غباكينا على جيش غزوة مؤتة ya zamanto shugaban sojojin nan da suka je yakin mu'uta wanda wurin shine yake bangaren karak binahiyatil karag karag sunan wuri ne ismu makan fastashhada yaje shahada a can wa qad surra rasulullahi sallallahu alaihi kasiran bi qudumihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi farin ciki kwarai shine surra da dawowan Ja'far wa hazina wallahi li wafatihi kuma yayi baƙin ciki wallahi da rasuwar jafa. manzo Allah ya nuna damuwar su kwarai lokacin da aka ce wannan bawan Allah Jafar ibn Abi Talib Allah ya yi masa rasuwa fadailuhu yana da falala da yawa an albara an karbo daga albara ibn azib kala yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li Jafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Jafar ashbahata khalqi wa khuluqi kai dai Jafar kai kama da halittata kuma kayi kama da ɗabi'ata ma'ana kayi kama da ni a wajen halitta kuma kayi kama da ni wajen tabi'a wanzu ai kaga wannan yabo ne tabbas aka ce idan kaga Ja'far ibn Abi Talib kai ka ce manzon Allah ne kamar kara aka tsaga sun yi kama da annabi tabbas shi kuma cikin falalar da Allah ya masa to daman tunda dan uwan annabi ne ai tunda ƴaƴan bafani suke da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ba wannan ba ma an ba shi kuma kama da manzon Allah a ɗabi'a halaye irin na manzon Allah haƙuri irin na manzon Allah Ja'far yana da shi juriya irin ta manzon Allah Ja'far yana da shi kyautayi irin na manzon Allah Ja'far yana da shi hada-hada aba haba da mutane irin na manzon Allah Ja'far yana da shi mutum ne wanda yake ya kwafi manzon Allah sosai to shi yasa annabi yace ce da shi ashbata khalqi wa khuluqi kai kama da ni a ɗabi'a kuma kai kama da ni a cikin halitta wannan hadisi imamu bukhari ya fidda shi a cikin kitabus sal wa nabi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah yake faɗa wata magana ce karin magana ne da ake faɗa wajen yabon wannan bawan Allah mahtazan ni'alu wala rakibal mataya بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب باب وندي سكت كلمي باب وندي هو أبو هوا إرن أبايا من ذن الله صلى الله عليه وسلم صمد جعفر ابن أبي طالب تم يأجني في دوانا أنا نفهم في الجود والكرم وجن كوتا كرمتي wannan bawan Allah ya subanta da kyauta yana da kyautai mai bayarwa ne ka san manzon Allah yana da kyauta aka ce manzon Allah yuti afa amalla yakshal faqr manzon Allah yana ba da kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam sai ya baka kyautar raƙumi ɗari wata rana an zo raƙuma ne aka kawo su na yaƙi da aka je aka samu na sadaka da na sadaka da na zakka da waye aka tara wuri guda ya zo ya samu wani mutum ya ce kaga daga nan gurin zuwa can gurin duk gaba ɗaya ka kora ka tafi da su ya ce kai ya manzan Allah karfa amin izgilanci ya ce kar a latsa ni fa manzan Allah ce ba maganar latsi ka kora ka tafi da su an baka kyauta ba kuma wanda ya isa magana cikin sabai ya ce kanzil dan me wane mutum bawan Allah na haka ya ɗauki a sandarsa ta ji aye ya kora wannan raƙuma ita su an yana zuwa garin su ya ce kai jama'a ni fa na je gurin mutumin da yake da kyauta duk ya bani raƙuman nan ku je ku yi imani ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda wannan ya musulunta kabilar sa duk suka zo suka ta musulunta to aka ce manzo Allah wato kyautarsa ta fi iska kana ajwa da min rihil mursala ya fi iska kyauta kamar ya fi iska kyauta yanzu idan iska ta zo bugawa nan tana hana wani in iska ta zo za ta ratsa mutane iskar da ake shaka akwai wanda baya shakanta kowa yana shakanta to manzo Allah ya zo kyautar sa yana ba kowa sallallahu alaihi wasallam aka ce kyautarsa kuma tana ninkuwa idan ta zo ramadan wa kana ajwa da ma yakunu fi ramadan mafi kyauta da yake kasance yana yi irin lokacin ramadan sallallahu alaihi wasallam to wannan bawan Allah ya kwafi annabi ba karamci malam me karamci ne waye zai mun bayani me karamci ka ai ne yana da karamci gashi ne ana faɗa ko menene karamci na gina mutane shine karamci to sai me kuma na faran faran da jama'a shine karamci na'am ban ji ba me girma ka girmama mutane kuma kai ma ka kame girman ka na'am ba ni ba ni ci so na'am kyauta ta girmamawa na'am kalma ce jami'a kyakkyawar mu'amala da mutane ta kowane bangare za a ce an yaba da wani sai kuma me na'am eh ban ji ba iya saukar bako <laughs> na'am a mutum ya maka me mutum ya maka sharri ka saka masa alkhairi shikenan biyan gure malejin ko na'am mutum ya zama ya tsare mutuncin kansa ya tsare mutuncin mutane to kun fara maimaita amsar kenan to na ba ta da wani ma'ana kwaya daya to sai ka kawo yanda ne shi ne ba misali daya nan eh kyau yanzu kamar misali mutum ya zo gidanka ka mutunta shi ka sauke shi hannu biyu ka kyautata masa wannan a bako kenan idan kuma ba bako bane ba fa a mu'amala yau da gobe na'am da tijin kyautatawa kyautatawa kyautatawa to duk wani abin da kuka faɗa gaba ɗaya na shiga cikin karamci shi yasa aka ambaci Allah da alkarimu Allah aka ambace shi da alkarimu to na Allah ya fi na kowa to manzon Allah yana da karamci kai ma za ka so a ci an sifanta ka da karamci to wannan bawan Allah ya kwafi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen karamcinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi hadisi ne mai kyau ingantacce imamu ahmad ya fadda shi da tirmidhi liqa'uhu ma'an najashi ala arbil habasha to ga kissar an yi hijira an tafi kun san musulmin maka sun sha wahala a zamanin annabi an wahala an wahala manzon Allah ya rasa yaya zai yi waɗannan mutane ya taimaka musu sai samu labari can a ƙasar Habasha akwai wani sarki jagora da ake ce da shi na jashi sunan sarkin Habashan ne na jashi amma asalin sunansa Ashama ake ce da shi amma duk wanda ya mulki wannan kasar ana ce da shi na jashi kamar yadda duk wanda ya mulki masar ana ce da shi fir'auna amma yadda duk wanda ya mulki najeriya ana ce da shi president ko kaga suna ne jami'i ko zai iya hawa kowa da kowa sai annabi aka yi masa bayani akwai wani sarki mutum mai mutunci ne yana da karamci da karban baki kuma baya bari a zalunci sai ce da sahabbai a farko farkon musulunci ya ce to ku har da kayan ku ku tafi ku hijira ku bar garin makka ku koma ku je gurin wannan mutum ku je ku ci gaba da zaman ibada da bautar Allah har mu ga yanda Allah zai yi mana ko za mu dan samu karfi a nan idan muka samu karfi a makka sai ku dawo alabashi to cikin waɗanda suka tafi wannan hijira sahabban da suka tattara suka tafi akwai wannan bawan Allah da muke magana a kansa shine Jafar ibn Abi Talib to bari mu ji me ya faru an ummi salamata daga ummi salama qalat take cewa lamma baqat alaina makka kun ji ko yayin da makka ta yi mana kunci ummi salama take faɗa makka ta yi mana kunci wa uziya ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa futinu aka cutar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka fitine su an cutar da su kuma an fitine su wa ra'aw ma yusibuhum min al-bala suka ga abin da yake samun su na bala'i ya yawaita abin ya ci ya cinyewa wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yastati'u daf'a dhalika anhum kuma manzon Allah ba zai iya kore haka daga gare su ba saboda ba karfi a lokacin shi kansa annabi din babu karfin akwai dai karfin imanin da karfin musuluncin amma babu karfin da zai iya karewa cutar wanda za a iya yi wa jama'arsa kun ga yadda addini yake tafiya a hankali a hankali ko akwai lokacin da za ku zo kuna da fawa ba wanda ya sai taba ku in wani ya taba ku zai ji jiki cewa ya taba ku akwai lokacin da kuma za ku zo a ta taba ku a ta taba ku saboda ba ku da karfin da za ku kare to a irin wannan lokacin ya za ku yi sai ku yi kunar bakin wake duk ku je ku mutu gaba daya a'a sai ku yi hakuri kamar yadda waɗannan bayan Allah suka yi hakuri kuma tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ce kwanaki ne waɗannan muke jujjuya su tsakanin mutane irin wannan abun zai ya faru da kuma zai iya faruwa yanzu a kasance mana ana cikin hali na damuwa hali na rashin ƙarfi kaga yau an zunguri wannan yau an taɓa wannan yau an cutar da wannan yau an an an nan kyakkyawan halin misalin halin da musulmi suke ciki yanzu ba mu da abin da za mu iya irin haƙuri dan ba mu da ƙarfin da za mu je mu yaƙi wanda yake taɓa mu din inda ka ji a duniya yanzu musulmi ake tabawa a kashe waɗannan a shekar da waɗannan a kori waɗannan a ɗaure waɗannan a azabtar da waɗannan a wannan a kai su kurkuku a yi waye a yi waye a yi waye da sauransu kuma haka duniya take ba wai Najeriya bane kadai duk duniyar haka take misali yanzu kaga wannan rikicin da aka yi a Jos na kwana-kwanan nan an kashe mutane an kashe mutane an kashe mutane sau wajen bakwai ana ana yin wannan rikicin jos ana kashe musulmi ake kashewa musulmi ake kashewa bakwai wannan rikicin ya na bakwai kenan kai na takwas ma babu abin da aka yi babu wanda aka ce an kama an daure ko an an rataye shi ko an harbe shi saboda ya harbe mutane ko ya kawo makami an kace mutane amma yanzu dinnan da karshe karshe dinnan kwanan nan da wasu suka je suka yi rubdugu a wani gari a wasu ƙauyuka har yanzu fa wallahi ba a san suwaye ba duk wanda zai ce ma ga waɗanda suke wannan abun ƙarya ya maka ba a gane suwaye ba saboda cikin dare suka zo suka rufa kuma taimakon Allah yana iya zuwa ga bayan Allah ta ko ina inda ba ku tsammani suka zo suka yi abin da za su yi to yanzu nan duk duniya ba inda ba a magana ba akan wannan abu Mutane da ake cewa an kashe ko mutum biyar ko ƙasa da haka ko sama da haka Allahu alamu da kare da yi ma na kafafen watsa labarai da yada abin ma dan daidai a ce dai an abin nan to arna aka taba yanzu kaka ga yadda ake azabtar da mutane malam eh ka duba duk fa da aka yi ta yi da a ɗauki mataki a ɗauki mataki a yi wannan a yi adalci wallahi ba abin da suka yi ba abin da suka yi kan harkokin suke to yanzu gwamnan shi kansa wallahi ba kwana a gidansu ya yi hijira ya tafi abuja ashe kowa yana tsoron mutuwa yanzu bi ake ana ta kama mutane sai a shiga daji cikin fulani tunda ake su ake zargi sai a je a kama mutum yana cikin shanunsa kai sai a kame shi sai a kore shanun fa sai a kame shi dukiyar tasa shanun sai a kora a tafi da ita kuma shi a kama shi inda kuna jin kafafen watsa labarai za ku ji ana hira da wani an kama shi a jamus an kama shi mai kai ce wallahi ba abin da ne ni dai ina gona ina kiwo na kawai shugaban da yake Allah shugaban fulani ya fito ya yi fada yace an cuce su kuma an zalunce su kuma gwamnatin Filato tana da hujja da dalilin da ya nuna cewa su suke wannan abin ta zo ta bayyana babu dalili babu hujja kama wannan a daure wannan kama wannan a daure wannan saboda an taba waɗanda suke da gata abin mamaki a najeriya kuma wato tambayar da za ka yi wai mu ina namu jami'an tsaron musulmi ina suke ina sarakunan mu na arewa suna ina ina sulkin musulmi ina sojojin musulmi ina immigration din musulmi ina kasar din ina manyan yan siyasar musulmi ina waye ina waye shiru ana ta daure bayan Allah ana ta kama bayan Allah sai Allah ko jiyan nan mun yi magana da wanda gajo suke faɗa mu abin sai dai addu'a kawai kan da uwa da wabi kawai suke banda wanda aka kakkashe mana waɗanda aka kore su a gidajensu wanda aka yi waye suna can suna refugees dan gudun hijira a sarrafa inda za su sa kansu kuma yanzu ana cikin mutane to irin wannan hali sai ka rasa inda za ka sa kanka kai ka da mukamin da za ka je kai mukawama da mutanen nan in kai magana ma magana ta kama ba ta da tasiri ba a damu da kai ma ba a san ma kana yi ba sai a ta hakuri a ta addu'a kuma a ta sa mutane su rike addinin kada su ja da baya kada su ja da baya kowa kuma ya zauna cikin shiri da kimtsi kada mutum ya zauna haka zaman zaman saka kai ba ba ba ba ba wannan to Allah ya mana mai kyau take cewa udiya ashabu rasulillah wa futinu kun gani abubuwan suna maimaituwa an cutar da sabon annabi kuma an fitine su wa ra'aw ma yusibuhum min al-bala ga irin abin da ke samu su na bala'i wa anna sallallahu alaihi wasallam la yastati'u daf'a dhalika anhum manzon Allah ba zai iya kore haka ba wa kana huwa fi mana'atin min qaumihi wa ammihi shi dai manzon Allah a wannan lokacin sa Abu Talib da sauran danginsa su suka tsaya masa su suka sa ba a buge shi ba shi ma sallallahu alaihi wa sallama to sauran gama garin musulmi fa ba su da wanda zai kare su لا yasilu إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه duk abin da ake wa sabansa na batanci na cin mutunci a wannan lokacin shi bai zai isa gare shi ba saboda yana da waɗanda za su tsare masa darajarsa da alfarmarsa babbansa babban mutum ne a maka ana ganin darajarsa to sauran sabon fa ya zai yi da su فقال لهم رسول الله صلى الله sai manzan Allah ce da sahabbai inna bi ardil habashata malikan la yuzlamu ahadun indahu ku tafi kasar habasha akwai wani mai mulkin da ba a zaluntar kowa a wajensa shi mutum ne adili wannan mutum da manzon Allah yake faɗa a wannan lokacin kirista ne ba musulmi bane kirista ne da shi ba musulmi bane daga baya ne ya musulunta amma yana da adalci to ko arne ne idan yana da adalci sai ga ana jin daɗin zama da shi amma ya zama mugu ga taka ga muguntaka kuma wannan ya fi muni ai falhiqu bi biladihi ku tafi ku je ku tafi garinsa ku je ku zauna a garinsa hatta ya ji Allahu lakum farajan wa makhraja har sai Allah ya ba ku buɗi da mafita fa kharajna ilayhi arsalan sai muka tafi zuwa wannan mutum daidai ku daban-daban haka waɗannan mutum ɗaya biyu su fita haka a ɓoye ba su isa su fita jama'a ba fa in suka yi kwamba a lokacin suka ce za su fita gari aka gansu zuwa za a yi datse hanyar a hana su tafiya da haka dole suka fita arsalan ɗaiɗai mutum ɗaya haka ya ɗan haɗa ɗan fagon sai ɗan zagaya kamar zai je wajen gari kamar zai tafi gona wannan ma haka ya ɗan fita mutum biyu su ɗan fita sai aka fita aka yi ta fita aka yi ta fita aka yi ta fita malam ka duba lokacin da aka yi wai daidai da fita a gari ba su isa su fita ba suna tsoro suna tsoro to in ka kwatanta can da irin yanzu komai sai ga dan bambanci ma ai da dan dama dama yace yace yace hatta ma'ana har sai da muka haɗu fa nazalna bi bi khairi darin ila khairi jawab muka sauka a gida mafi alheri kuma wurin makoci mafi alheri wa na ala dinina ya amintar da mu akan addinin mu bai cutar da mu bai bar mu muka addini gashi kirista ne amma ya bar mu muka addinin mu wannan isnadin sa ingantacce ne hadisi mai kyau wa fi riwayatin a wata riwaya annaha qalat ita dai ummu salama take cewa lamma nazalla ardal habasha kaga da ita aka yi hijiran kenan yayin da muka je garin habasha jawarna fiha haira jarin annajashiya lalle mun yi makotaka da mafi alkhairin makota shine najashi khairu jarin annajashi ammana na Aladinina, ya amintar da mu akan addinin mu wa abadana Allah ta'ala kuma mun yi wa Allah bauta la nu'udha ba a cutar da mu yanzu kaga anan makka garin ne ba su samu amintuwa ba ana cutar da su sun bar garin nasu sun koma wani gari sun samu jin daɗi ashe zai iya yiwa garin ku inda aka haife ka inda kake da iko da mulki ya gagare ka zama dole ka koma wani garin kuma ka samu jin daɗi a can sama da garinku. ku wala nasma'u shay'an nakrahuhu tace ba ma jin duk wata magana da zai bata mana amma a maka kullun habaici kullun zagi kullun batanci ba dan komai ba kawai dan mun yi imani da Allah وما نكموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد yace falamma balaga zalika quraishan i'tamaru bainahum yayin da labari ya kai wa quraishawa cewa ai mun fita mun sulale mun fita i'tamaru bainahum sai suka yi mitin suka yi shawara a tsakanin su an yab'asu ila najashi fi nar julaini minhum jaldaini suka yanke shawara cewa kai bari dai su aika wa najashi wani mutum wasu mutane cikin jama'ar mu a aika masa mana cikin dangin su kenan a makka ba wai jama'ar cikin yan uwansu musulmi ba a aika wa najashi wasu jaruman mutane za su ne jaldaini a tura su su je gurin najashi wa an yi hudunin najashi hadaya mimma yustatrafu min mata'i makkata kuma kasu tafi haka hannu banza su tafi da cin hanci na kyauta shine hadaya an ce idan za a je gurin manyan mutane ana neman wani abu to ana ba su wani abu to shi yasa su ma suka ce bari kar su hannu banza bari su samu kaya kayan alfahari kalmar yustatrafu daga aturfa ne aturfa shine ma lahu abinda ake amfani da shi ake jin daɗinsa kuma abinda ake yayinsa a wannan lokaci din jam'insa shine turaf kamar ka ce gurfa ne guraf turaf da kuma taraf min mata'i makka cikin kayayyakin makka wa kana min a'jabi ma ya'tihi minha al-adam dama abin da yafi burge na jashi wanda ake kawo masa daga makka fata yana son fata ana kai masa kayan fatu fa hamalu lahu adaman kathira suka tara fatu masu yawa suka kai masa za su kai mai cin hanci su dan miƙa masa dan ya je ya ba su waɗannan mutane su cutar da su Wala ya turku min min bi tariqatihi bi tariqan illa ahadaw lahu hadiyya ba su bar wani dan fada ba cikin yan fadarsa fadawa dan yana da fadawa shine jashi shine ba tariqa fadawansa babu wani bafaji cikin fadawansa sai da aka bashi wannan kyaututtuka shi ma wannan na bafaji wannan na saraki. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن ابي ربيعه yan aiken da aka tura daga makan sune na ɗaya abdullahi bin abi rabi'a da amr bin al-as su su biyu a lokacin bai musulunta ba kenan wa wa amaruhuma bi amrihim suka ba shugabanci shine amaruhuma da umarnin su suka ce ku je ku ne shugabanni jagorori ku tafi ku je gurin najashi ku je ku kai masa wannan wannan ya nuna cewa ashe su masu sarauta ana zuwa wurin su wani lokacin ana neman wani abu a dan kaddamar musu da wani abu to ba sarake mai adalci baya amfani da abin da aka kawo masa ya danne hakkin talakawa ya ba wani duk ba sarake mai adalci idan an ɗauki wani abu an kawo masa da niyyar ya ci ya more ya ji daɗi ya ɗauki hakkin bayin Allah ya ba wasu to baya wannan kamar yadda yanzu za ku gani abin da najashi zai aikata amma ba sarake mai zalunci wanda kuma yake da kwaɗayin duniya to shine ake juya shi da abin duniya shine ake ɗaukan wani abu a bashi an gane ko a bashi dan ya je ya ɗauki hakkin wani ya bawa wani tunda shi shugaba ne jagora ne duk abin da yanke shi ke na yayan Allah na kiyaye mu wa qalu lahuma sai suka ce da su idza ila kulli butriqin hadiyatahu ku bawa dukkan wani butriqi bafaje ku ba shi kyautarsa kabla an tukalliman najashiya fihim kafin ku yi wa najashi dama yana cikin abin da ake yanzu ka je fada ka fara sayewa fadawa tukunna ai haka in ko anan ma haka ake ko sai ka dan fara kaddamar da abubuwa ka ba fadawa ka musu alheri kana zuwa sai a ci an gashe ka sanda zuwa tantanin za a bude ma kofa ko wani ya riga ka zuwa ma kai za ka fara zuwa saboda ka yi musu aiki ka musu hidima za su biyo ka kuma su rako ka su kuma da wannan suke cin abinci wal iyazu billah aka ce suka ce cikin hikimar da za ku yi kowane bafaje ku ɗauki wani abu ku bashi kalla an tukallima an najashi ya fi him kafin ku yi wa najashi magana thumma ma ilan najashi hadayahu idan kun ba wa fadawa daga baya sai ku ba wa shi kuma basarakin najashi ku ba shi nasu kyautar sun masalahu an yusallimahum ilaikuma ku roƙi najashi ku tambaye shi cewa ya tattaro muku dukkan daukacin musulmin nan da suka tafi suka yi hijira suka koma garin sa ya tattaro ya baku su kawai gaba daya ku duba ko umarni da suke bayarwa tunda sun bada kyauta ga abin da suke so a musu qabla an yukallimahum wai kafin ma na jashi ya yi wa waɗannan mutanen magana ya saurari ra'ayinsu kawai ya tattaro su ya kawo muku ku juya su sun hana sakewa a can makka sun hana su ce sun hana sha sun hana su walwala mutanen nan sun gudo sun dawo habasha sun yi hijira gurin sarkin da ba a zalunci a wajensa kuma yanzu an kawo sarkin kyauta kuma ana cewa ya tattaro mutanen kawai kar ma ya saurari mutanen ya ba da su a koma da su gida kai ka ce sun zo su yi musu gata ne kuna ganin makircin makirai ko to haka ake kulle kulle kuma har yanzu nan ba a daina ba idan an zo ana so a kulla maka shari in an zo sai a ce to kar ma ku bari su yi magana kawai a yanke hukunci a ce ai riga an yanke hukunci kaza kaza har a kai su a gurin alkali alkali ya ce kai an yanke hukunci an tura ku kaza shikenan kawai ko wasu yan uwana an yi rikici kwanaki akan wani masallaci da aka zalunce su aka hana su karatu aka yi waye aka yi waye da aka ce sai aka hada baki da alkalin da yake macuci ne ana zuwa kawai daidai babu wani tsanci ma wani bata lokaci sai yana zuwa kawai sai ce ku ne masu rikici akan masallaci kaza kaza kaza ku tura su kurkuku tukunna sai bayan wata biyu a kawo musu a'a muna da magana muna ba wata magana sai da aka ta shiga da fita aka ta neman lauyoyi suwa za su taimaka amma wallahi haka alƙalin ne ya tura su a jiya a tura su kurkuku tukunna a jiya a daure su su je gidan kasu tukunna ba amma fa saurari su aka jime aka ji me ba to to da yawa da yawa irin waɗanda aka yi musu irin wannan wallahi wallahi a ƙasar nan idan ana gaya muku yadda alƙalai suke zaluntar al'umma wallahi nake gaya muku abin za ku yi kuka da bakin ciki ku je kurkuku ku ga akwai mutanen da mutumin da ya shekara wajen kusan takwas tara goma ba fayil ɗinsa ma babu shi ba a ma san me ba kuma yawanci waɗanda suke zaune a gidajen kasan na 'yan waitin trial ne suna jiran shari'a ne idan za a samu mutum dubu a cikin gidan kurkuku ku sai ga mutum wajen 800 gaba ɗaya 'yan jiran shari'a ne wani a jiran shari'a nan ya shekara uku wai yana jiran shari'a ba shekara uku yana jiran ai masa shari'a wannan fa wai bai ma san matsayinsa ba daidai ne ko kuskure ne abinda alkali suke kina a kasan nan na gaza saboda ba wanda yake musu magana ba wanda yake bibiyar su a damun mana har ne ai musulmi bukan nan duk musulmi ba ne cuta a ta kaga mutum mai iyali ne malam da iyalinsa wani rikici ya hada shi da wani ko wani ya fi karfin shi ya kai shi kara ana zuwa kawai in yana dama dama da ya je ya tura shi kawai sai ya je a tura shi kurkuku a ce ka je ka jira waitin trial tukunna haka mutane suke ta azabtuwa suke ta wahala wani fa an je kurkun ya ce wallahi yaushe za ka fita ya ce ba rana kisan kai kai ba kisan kai ne ba ina fayil ɗinsa su kansu ma'aikatan kurkukun masu imani gandirmomin suna faɗa suna cewa ya kamata a yi magana wa manyan ƙasar nan a yi magana wa manyan lauyoyi su rinka bin kadin waɗannan alal aƙalli ita kanta gwamnati ba riba bane zaman su a wurin saboda shi ba ba ɓarawo bane ba ba ɓarawo ba ba ɗan fashi ba ba ɗan fowon nayin ba kawai wani abu haka kuma yanzu idan 'yan sanda suka tashi sharri wallahi suna fita da daddare lokacin karfe tara sai su ta tattara mutane suna zuba su a bayan wannan mota din kawai me za a ma sai aje ana zuwa sai a kai ka alkali a ce an kama shi yawon dare ya kama shi alkali sai sa takarda a ce a kai shi gidan kurkuku wani ya fito wallahi daga gidansa daga shi sai rigar bacci ko hula bai da shi zuwa yayi gurin mai shayi yara an ce masa babu biredin da yara za su karya ya tsallaka gurin mai shayi kawai zai je siyo abin nan yan sanda sun zo gittawa kawai suka kama shi saboda cuta a zaluman jami'an tsaro waɗanda ba Allah a cikin lamarinsu wani yaro nan cikin yaran mu yan hizban cikin kayan da muka kai na Jos din nan sun je sun je can wani gari samu naka suka dan tsaya ga motar fa suka tsaya za su yi fitsari su dan sha ruwa suna sauka ya gangara hanya zai yi fitsari kan ga motar yan sanda suna zuwa suka ce mun kama ka yace kamar ya kun kama ne, suka ce mun kama kana yawon dare suka ce kai kama shi ku jefa shi a mota a kama shi suka jefa shi yana dan Allah ku suke ni wallahi fitsari na zo ga motar mu nan kaya muka dauko da Kano za mu kai da su kace ma ruwan su sai wanda daga cike ce kai ka dubu daya ka dubu daya yace Allah bai wallahi ban da dubu daya yace ah, to shi shikenan muta ba office sashi a mota kai sashi a mota kai oga kai kurtu sashi a mota shikenan yace wallahi caji shi suka yi yace yana da wata ɗari biyar ɗinsa da ya soke a nan yace suka caje shi aka ce a caje shi suka caje shi suka kwace ɗari biyar ɗin suka zungurke suka ce tabi kaje kaje shayya kije kyawun mota abin da ake haka sannan kenan to idan bai da wannan ɗari biyar ɗin ko bai da abin da za a samu tafiya zai mallam akan naira ashirin sai ka da ɗan sanda ya kama